Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. za ta Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. Makanta wani babban al'amari ne da ke tarnakiwa wa harkokin mutanen da suka tsinci kansu cikin irin wannan larura. Tama sannan a hankali an fara samun waɗanda ke dagewa don fitar da kansu daga cikin tawaya ta hanyar rungumar wata sana'a ko wani aikin yi. A ci gaba da zakulo na ƙasassun da ke bada da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma, shirin na ƙasa ba kasawa ba ya gano wani makaho ɗan asalin jihar Kano da ke kanikanci a Abuja. a tantaunawarsa da wakilin muryar amurka awalu salihu bakon shirin na wannan mako ya yi takaitaccen bayani game da rayuwarsa to da farko sunanan murtala abdullahi shuaibu ni a fefe dan kano ne a cikin gwangwazo a cikin birnin jihar kano na girma a kano na koma kudu na yi karatu na primary school a kudu na dawo kano daga nan baya primary school ina ban ci gaba da karatu ba sai na zindima koya aiki kanikan tun allen 1988 to tun daga lokacin dai ina kan wannan sana'a da idanu na amma in ce ido na guda ɗaya ne kuma ya lokaci yake gani to zuwa a haka dai hannun gama koya aiki nake ta zama da mai gidana to da yau da kullum dai arin rayuwa dai sai ido din da ya fara kamuwa da cutan har ya ɗauki baya ido na ya tafi na so in bar kanikancin cin zai bara sai na ce kai a ce babu na kashe sai sai kashe shi saboda haka ba zan bar aikin nan ba tun da zuciya na bata mutu ba idanuna ne suka tafi gwaran ci gaba da sana'ata gwamnati yau shekara ɗaya shekara 28 ba na ganin ɗugu ko da kaɗan ba ba na buda nake gani kamo mutum ne da za ka rufe masa ido ka ce ɗauko abu kaza ka gaba ɗauka zai iya yi ba ba zai gani ba ba zai iya zuwa ko ina ba haka nake sannan kuma na da shekara yanzu 38 ina kanikanci shekara nawa ka yi kana wannan kanikanci kafin ka samu wannan larura shekara ina da shekara bakwai a kanikanci kafin wannan larura ya same ni eh, daga waɗannan motoci ka fara eh, gyara a kansu a lokacin da kafin ka samu wannan da kuma zai kafin na samu wannan larura na shiga ta kanikanci ma national director of employment nd e kenan tun karkashin gwamnati a lokacin na fara koyan aiki da volvo toyota honda sun wayannan motocin da su na fara koyan aiki amma yanzu da iko allah dai in allah ya da babu mota in dai mai amfani da fetur ne in dai da mai fetur yake yaki zai aiki a kanta amma ka kawo min mota in dai mai karamin mota dai in dai da gas yake yaki ba zai aiki a injin ɗinsa ba amma kafa duk babu da ba zai aiki a jikinsa ba yanzu idan an kawo maka gyara taya kake gane matsalar da ke damun mota alhamdulillahi idan ka kawo mun mota idan abu da ya shafin kafa ne wanda yake a kafa ba bangaren inji ne wanda sai ka hau mota za ka sani idan ka gya mu zan ce mu tafi zan zauna gefen ka kana tuki in muka yi test din na ji zan gya maka abu kaza ne idan bangaren injin ne kuwa ka tashi mota an ba shi wuta abu da yake akwai zan iya fada zan faɗa maka kuma in Allah dan sha Allah abu da na maka yana damun mota din in aka kwance aka ciro shi za ta wannan sana'a ta kanikanci ana ganin eh, akan ce masu idan maya suka kare kamar yadda wata waka aka yi na magana direba eh, ga shi kai baka gani yanzu amma kuma kana yi waɗanne irin kalubale ka sha fuskanta kasancewar ka yi shekara da shekaru kana wannan aiki a gaskiya fi sabilillahi na fuskanci matsaloli da tsangama daban-daban amma me ina mai godiya Allah su Allah wa ta'ala wanda ya kani har yau akwai ayyukan wanda ina kan wallahi iya gagara masu ido ne za kira ni ne zan yi shi ba alfahari nake yi ba ban iya ba Allah shine wanda ya iya amma wallahi in ya gagara masu ido wani lokaci za neme ni a ce mu aiki kaza ne ake so a yi wallahi inda na zo gurin inda zan dora hannaye na akai wannan aiki din insha Allah sai na yi shi na fuskanci kalubale a kan gama ka zo za ka yi aiki wani mai mota ya kawo aiki za ka yi mara aiki ce a'a ba za ka yi mu aiki ba bari wanda wani ya zo yi mu duk wannan kaga hakuri ne kawo ne har yau ya yasa ina aiki din to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa murtala abdullahi sha'aibu ɗan asalin jihar kano mazaunin abuja da wakilin muryar amurka a wali salihu ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta